وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو درن إشرين دبير قوة بيو وتنصفر hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu Allah ta'ala mafi roƙon ne mana dace da muwafaka na duniya da lahira don ƙarshen sunayensa. muna dai cikin muktafa kuma sharhi a tafi za mu tashi shafi da 327 matashiya adabu tafiye janazati ladubban raka gawa wannan ne ya sake tabbata wala ya hillu lahu an yi fa'ala fi'ilan hatta ya alama hukumar lahi fihi to zuwa wannan jar tafiya ce za ka yi je abun da dan uwanka ka dawo shi ma sai da ka sai ga ladabin irin yadda za a yi tafiya yadda za a je yadda za a dawo to Allah ka azurta mu da bin addininka eh kusan ka dubi mukudamin yadda muke tafiya kawai dai janaza ka kaza ka karrama gwannan gawa ka raka ta ka yi juyayi ka je ka dawo sannan bayan na ka je ka san yadda za a yi eh, mai gawan ya danka kai ma ka je janaza na'am ko haka din ne akwai daɗaɗawa a cikinsa to amma dai akwai wasu ladubba da ya kamata a yi su sai dai ciwon babban ciwon alaji shi ba na ne waje ne ba da kafa shi mutane lokacin da ake karatu ba sa nan idan an yi mutuwa masu zuwa daban to ka ko dole a samu bambam ko ta ga ne yanzu misalin gaba ga muna ranar ba zai yi da mutuwa nan ba ku za a gani ba Hmm? alaga ciwon alaji shi ya fi kowa sami ciwon na yata a yana nan wannan shi ne ciwon don haka nan kaga za mu yi karatun mu gama amma an jojin janazan mu ba a karatun mu za a gani ba wancan ya ji kafa ɗansa wancan ya ji na fiyansa wancan ya ji abin da ya ji wancan ya karanta abin da ya karanta kuma dole al'umma in ana tafiya ya kamata ana da ra'ayi la'am ko da kana da wata fahimta to ya kamata muna da fahimta wannan kakka fahimta ce ita ake yi wanda kowa ya santa kowa ita ake bi kowa ita ake harin tabbatarwa ai ba muktasar kaɗai muke karanta ba amma muktasar kamar wani littafi ne ƙashin baya na tsoron rayuwar ba kai abin da ke ciki tsarinmu ne ba don ka in cika ku da to ba zai jin dan faɗi kaɗan ka gafa arna ne ya suka ɗauki littafin muktasar suka ɗora shi kan tsarin mulkin su saboda sun ga alherin da ke ciki suka canza masa suna suka ba shi sunan mulkin su amma duniya ma ta san ga abin da suka amfani da shi ana mu'utamin tsare-tsaren faransa tsari ne na muktasar illa ka canza masa fasali sai dai babu sallah a ciki babu azumi a ciki ko a taka ce ba addini a ciki amma tsarin duniyan da ake ciki haka yake mun karanta a cikin littafin eh, madarasatu du'atu gasan irin wannan magana sai ka sai ga inda ka ɗauko ta muktasar ƙoransa zai wahalan bi sharhin da suka yi amfani da shi sharhin durdu nan suka tace dokokinsu suka tsara su kai kaza mu kuwa yanzu ka ɗauko na littafi ya ce musulmi ma zai ce maka wannan ki ne eh? ban ji ba to ije maka wannan kai wani tsari ne kaza kaza sai da zamani pamphlet ka tara mutane ka karanta masu in ka ɗauko na zinga da ƙyanƙyanin sa yanzu eh, wannan abu ne da bai inganta ba sai na bai inganta ba abubuwa ne haka dai ana yin fukara karazuki shi ko can arne na haƙo ina ke don ya tsaye na mamu ne da wannan tsari kai duk da haka ma mu tsakuri tsari mu sace tsari mu fisgi fasahar sai dai kafin da yake su suna da hankali ba dama ka fisgi fasahar wane baka ce daga gare ce ne ba don suna tsaron kotu sai dai yanzu da suka nuna a kai suna son duk wani tsari yanzu dokar da aka sa ta duk littafin da ya shekara ɗari biyar a ajiye shi gefe guda a rubuta wani ai kwaikwayon da baya ne illa za a rage sa sunan musulman a ciki eh, fasahan musulmai za ta yi baya menene za a daina sa ta ake ta zamani ke mu ku muna nan muna nan muna nan ba abin da yake wai muna jiran abin da suka tsara ya kawo shi a cikin ta du'a inda ke cewa wani daga cikin ina ga ah, professors din ne a ina yake aiki ne da sauran su eh, lauya ne daga cikin lauyoyi ita gaskiya ko musulmai kuna ba mu wawa cikin littafin ku da abun da malaman ku suka rubuta za ku samu tsarin da za ku fitar a mallaki duniya da shi amma kuna yawo wai a rubuta muku yadda za ku gudanar da ƙasar ku mamaki an ne ke faɗin wannan kuma haka ɗin ne to don haka nan wannan shi ne kada tsarin manke hatta latubban zuwa janaza ga yadda za mu yi su ka cire ladabin cin abinci ka cire ladabin bacci ka cire ladabin mu'amala ka cire ladabin yadda za hatta in ka zo kullum topic ɗin da za ka ɗauko ka ce za ka yi wafi sai ka ba ka ce komai ba topic sun fi miliyan wake maganar miliyan to kowanne ka ɗauko shi ba ka kai shi ƙarfi kuma sannan mutane ba su zo da niyyar za su iya shi ba illa in an yi ta a yi musu ishara su je gida su jawo abin dai ga shi nan mu shiga karatu kanun musannifu rahimahullahu bayan na yi adabu ta shi iljanaza ko wasa baƙoha ana riganta daga cikin adabu riganta gawan mutum ya je ya riga ta ruwa wa julusun iha. da zama kafin a ajiye ta ka zan kada karatun mu na safe da wannan sun tafi hmm, me madawana ba ka na shiga juna ba sai kaga kamar abu da ake maimaitawa akwai babin da za ka ɗauka nan ka ce a an wuce nan in kafa ce ba alamar kafa ba mun wuce na saboda mun yi kaza ta kai da safe aka yi wancan da safe aka yi wancan ba da yamma ne ba da yamma in ka tashi za ka je na safe ka ce an yi wannan ka ce a da yamma aka yi shi suna shiga juna allamana mimma sabaka ko alimna mimma sabaka mun sani cikin abin da ya gabata annal mushayyi'ina yastahabbu lahum masu raka gama? ana so gare su an ya taƙaddamul janaza ta su wuce gaban gawan fi masikin lil makabarati walakin idan sabaquha yan sun riga ta can ilal kabari wanta zaro ko a wasu lahafa jira zuwanta ka gaggashe can uh, ko da ke mata ne can ko uh, ɗin baya an yi magana yadda za a kafi ana iya wuce wuce gabanta to idan an je gawa kenan za a riga ta zuwa in an je can yaya za a yi wurin jiran gawa kamar yanzu nan gamu nan mu gawa zuwa to ya ika mata mu zauna mu tsaya ne a zai ko kuma zazzauna eh? ban ji ba har makabartan mun riga ta zuwa ya kamata mu tun da mu komai sai da addini ya tsara ga mun yanzu a makabartan ya kamata mu mu zauna ko ko a mu tsaye tsaya ko ko kowa ke da littafin sai kama nazari ko ko kowa ya zai nazari da halin da kila wannan ya fi kurza ibada ko kuma ya zauna dinga buga wayanci ko da ko qur'ani dinga karantawa yaya ne lamarin yake an je gauri ana jiran gawan ni dai hanyar yanzu nan kan bakana ciyo mu babban wanda za su zauna ya karatu da su daban masu zuwa janazar daban wannan ciwo na ji wani ciwo zalika ja'izun ah, wannan ya halatta haka min gairi karahatin a rigata a jikin azaunan wahuwa makasudu daga shi ake ni tun bai taulihi wa sabakoha wa idan wasalar mushayyi'una idan masu zaka gawa suka iso ila mawaka iddasa ne wurin binnewa wajalasa ba da zun alal arzu wasu sun zauna akan kafa kabala wa ba'i janazati min ala min ala akatafir rijali daga kafadan mutane jazalahum dalika mutane kala kala ne akwai wanda suke samari ne ma ba sa ya zama idan ka sashi ya zama tsaya ka haɗa ki da wurin mai wahala Na zai juya nan ijuya nan ijuya nan kai ko dai ka ba shi izini ya tafi ko ka ba shi dama ya zauna sai ya zauna على أكتاف الرجال جاز لهم ذلك من غير مخالفة للشرع to ga kunan ko da ji ko da gani ba za zama mani ba ba za da ko labarai ba ba za a ɗebo kyasoshi ba labaran duniya labaran siyasa labaran mu'amala balle kuma cin naman mutane tunda yadda kuke zaune illa haka ya kamata a zauna a gaban janaba a gaggawa na daga kabari ana jiran gawa dole a zauna jungun jungun har mutane kan ce kai ya muka zauna muka shiru kamar muna jiran janaba eh? kuma muna wurin janaba in alayi ka je katar da asalin wani labarin mu ne in ka je kan wuce wuri ka da mutane kamar haka kwai shi ba ga dana ta mutuwa a kai sai dai ka gada ta Allah ya gafarta masa Allah ya gafarta masa Allah ya gafarta masa wani ya tsaya ce mace ne ko miki a ce mace ce ya ta ja ta mace to Allah ya ji kan sannan mu da hakuri sannan mu da hakuri mu da hakuri ji zai wuce kila inda zai je da ha. ko ba konin ya yi shigo ga irin wannan abin ɗin sai ya tsaya ya yi magana ko da ba zai je janaza ba sai ya tsaya ya ce sannan mu na halar shi a kai sai dai kalmar ba daɗi mutuwa a kai shi mutuwa a amma kuna zan kaje janaza ba ta da ko har a gida ba ta da bambanci da taron sunan yadda ake a taron sunan haka ake a wannan sai dai bambancin ba maroka ba maroka Hmm? A haka ɗin ma gaban gawan ma to da zai gaba ba ka ce gwamna ya zo ko wani ɗan majalisa ya zo zan sai da ana faɗuwa ana gaishe shi wannan su zo su gaisuwa wannan su zo su gaisuwa kuma an wajirai wannan ya zo ya gaisuwa wancan ya je gaisuwa to ka ku kudu yadda Allah ya kaskanta jama'a وهو معنى قوله وجلوس قبل وضعها يا هلتا أزلزونا كافين أجيتا كما يجوز الأكس كما يدى أكسيها لتعاد إبعيا bai wane irin kwanda irin tashi sun da akwai mutumin da zai dauki awa ɗaya yana tsaye ko a jikinsa ya kwaci awa biyu abunsa yana nan tangaran abin shi to kaga na ba za ka masa dole ya zauna ba وهو الوقوف حتى توضع الجنازة حق أسنى ونن غاوان إن على الأرض وأصل المسألة من قول مالك رحمه الله ولا بأس أن يصدق الرجل الجنازة بالي في متون زي يريد جنازة ثم يقعد ينتظرها ya zauna yana jiranta hatta talhaqahu hatta zo ta same shi wa daliluha ma rawahu al-barra' ibn 'azib radiyallahu anhu qala kharajna مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة منفتح تارد مأيكي da جنازة wajen wata janaza fanta haina ilal kabari muka isa wurin kabarin fajalasa wa jalasna annabi ya zauna muka zauna kuna ji ka anna ala ru'ufina la tsayara kai ka tsuntsu ne a kawunan mu abinda ake nufi kamar tsuntsu ba abun nan saboda an zana an yi an yi tsit mutum ya bushe kaga yanzu da dama eh, tattabara ce ba tattabara ba ce kura ce irin ya'ya ne sukan shi kan lokacin muna karatu kaga sun yi haka fafafafafafa sun yi haka fafafafafafa to haka da ake shi hana musu sauka jikin mutane amma da za a zauna cakkaman kaman ba ganta ba za ta sauka cikin cikin haka ake zama a gaban annabi ko kan ga bambancin majalisun ne yasa ba kusa ba mu gado wannan ba ana zaune a masallaci ba da ba kai kai haka wuri duk aminci ne kai haka aminci na wurin babu wata hayaniya in ba ga kaddarawa da wata hayaniya bai wuce akwai wasu mutane da aka nada suna lura da fike da fike suna ganin abin da bai daidai ba da su dakatar da mutumin nan ko kallon ka aka yi dole ka guna a yamma haka a fito da kai gefe ya aka yi so caje ka abin da su iya caje ka su gaya maka abin da su gaya maka kai ba su bayanin su mata ba su maka su da shi sai dai wannan mutu Allah ya kai ne kila hukuma ce za ta iya yin haka tun dan ana maganan dan aiki kadan za a yi za a samun a wannan abu to amma saboda ba ce amma shi yana cewa ba a masallaci ba a makabarta in annabi ya zo ya zauna kai ka ce tsuntsaye ne akan kawunansu ba za su iya tashi ba tsuntsu zai sauka in ya ji ɗan labai labai zai ɗan ɗaga in ya gaba ka motsa ba zai ɗaga daga nan zai shiga da harkokinsa ya tsalla na tsalla na ya sauka ya wanda zai idon sa na kallon motsinka kila wani yau ya je janaza da ka je ya kaga filin ga makabartar wancan karon wanjejje ga wa'annan na nasu ga wa'annan na nasu sai a haɗu ma a cakuɗe wannan bai je wurin gawansu ba wannan ma bai je wurin gawansu ba wannan ma bai je wurin gawansu ba ya ka zo ya zauna kuma kowa izo ya zauna kaga a nan ibis nan ne za ka iya yin wazi sun yi shirun nan saboda haka ake kuma kai wani abu ne a wurin ɗin to gaga daga nan duk wata idea ta haka za ka yi tattalar da ita amma a ce sai an ririke mutane sannan za ka faɗi abin da za ka faɗi kana faɗi ma ana yi ma magana kana cikin magana za ka je wani yaro ya ce maka aini da za mu a ne? ko to ga kuwa in kana da zuciya kana da mai za ka ce kai wannan abu musulunci a kaiwa bai kamata ni tun daban da mutuncin da zan muku magana bai kamata zubar da mutuncin musulunci ba ko yaronku ana zuwa kawai kai du'a in ma an ce bismillah yi du'a'i eh, ta inda ba za ka yi fushi ba ka ce ha ni ba zan yi ba kaga kana haƙe da wani abu kenan sai a to shi kenan bismillah bismillah to Allah ya gafarta masa mu mushi muke nema ana Allah jin kayansa Allah ya hutar da shi Allah ya albarka abin da ya faɗi Yanzu ga salati ga annabi nan Allahumma salli ala Muhammad ka gama Allah wannan gawa ce mun zo neman gafara Allah ka gafarta masa Allah ka gafarta masa ka gafarta duk wanda suke nan duk inda musulmi yake kima haka Allah kai ka ba Allah kai ka ba Allah kai ka ba shikenan kai ka wanya ka taba uka amma dai rai dai a kwana a sashi a kwana amma dai mataki babba wanda za a iya ɗauka to duk wanda aka san ana tafiya da su su ba da tsakanin magarban nan da ishe ba zai zama kullum kana nan ba amma duk wani zagaye da za ka zagaye tun da za ka da wani gidan irin wannan gidan to duk zagayen da kai ka dawo za ka yi fa'ida za ka yi amfani za ka zama tsakaninka da ‘yan uwanka kun manne kai Allah ma zai taimake mu da kansu wanda muke faman da sun ba za su zo ba da kawo nasu Eh. haka yi sai ka ce eh to na gane na fahimta to ƙwarai ka faɗa mana ban manta ba a cikin magabatan kuma ake so za a yi dambe saboda wani ya faɗa wani magana to daga wannan abun Allah zai sauƙaƙe to ka nan misalin wanda za a ce a ce irin wa'annan ne za su rako ka wurin Allah irin wa'annan za su raka ka ko kotu ka gayyaci jama'a su raka ka kotu ya baka bukatan irin wa'annan duk da dai haya za aka je a je ne ko a fako shi ko mu yi wacce ra'ayi to amma hankalinsa yana komawa kan kotu ba su yin nasu a wani ɗin ko raka ka aka yi mu je kotun da aka kai ka tsara, to in suka tafi ba sa nasu a wurin ba sa hirace hirace kawai hankalin suna nan kan alkali a sako mana ke ko kuma a yau kirarai to amma mun je wurin Allah ba za mu taro can wurin kaza ba sannan wanda zai mana taujihi abun a wurin sai ko da ka da mutane ga tsarin su in yi ma ka zauna in bai ma ba kauce shi kenan saboda kanan ga abin da dai wannan da shi ne adabu ta shirye ce in an je wajen janaza na a yi shuru in ba ka nan ke tsamai da ni zihin da za ka yi mana yi salatin da za ka dinga yi wa dalilu ha a na wuce wannan ko وما رواه مالك رحمه الله عن هشام بن عروة رضي الله عنهما قال ما رأيت أبي قط انتهى شابا بن من بابانا بدأ أي عروة في جنازة أو تقاوى إلا أمامها duk inda za a yi na gabanta in kana sun ma zai zo sunan wuri ne ainihin faye su. hatta ya murru alai a zo a sami shi a wajen su wannan kenan jawazu na kalil abuwati halaccin ɗarko mamata daga inda suka mutu ana ya ɗarko mutum daga ƙauye a zo da shi binni ana ya ɗaukansa daga binni a kai shi ƙauye a ya ɗauko shi daga gari kaza a kawo shi gari kaza ana ya ɗauka shi daga gari kaza zuwa wancan garin ɗin eh in wani abu da ya ɗauro kuma ko maslahan dangi suka ga haka tunda ana iya binne mutum a irin wani wuri wanda ana ga zuwa wurin zai ba da wahala ba fanna warware wasu yana ne ba ne wanda ne na zaɓi aka يا على تمام ورتون وفيه كما يتسعي وفيه ده جوايات الاولى كانها فقط قال المصنف ونك ونكل وان من بدوي لتكو جاما كودا ده قويري مغنى يا جماعه هذه المساله نفس وان المساله دو كاتي من خلالها ala daga cikinta za mu gano ala jawabi na kalil mayyiti halaccin ɗakko mamaci wata hawilihi da juya shi ne makanin li'akara ɗakko shi daga gari zuwa wani wuri ko daga wuri zuwa wani wuri li'akar ƙabala dafnihi au ba a dahu kai hata an binne shi ana ya ɗauko shi ana ya fito da shi an zo an gama an binne shi wasu wani dalili ko wasu masu faɗa a je akan abin da shafi a kalli masarar da aka kalla aka ce kayi don ko kayan da ke wuri kawai akwai abubuwa ne da ba za mu iya faƙa su ba amma kuma dole a faƙa su tunda akwai mutumin da za a binne ya zama akwai makin da ke haƙasa kawai don su ce maka wutan ke su je su haƙo shi to idan aka hango irin wannan ko magana kafin ba ta buya aka ji kishin kishin haka maimakon a ce za a ajiye shi a wurin a sa masu gadi a kaga wani jan kuɗi ya zo za a fara ta tsawaye cewar za a gada to da za a ci nasara ma a yi wannan tsaron har ya kai ba za a ɗauke shi ba sai a da kuma abun addini kacanta kaga wa'annan masu zama a wurin nan a ƙarshe sun sa kansu ba su neman kayan kowa a ƙarshe sai a dinga ba su sadaka a ƙarshe sai a zarce to su ma ai mutane ne ai yan kamata a ba su abinci kowane irin nau'in abinci in haka ne to a je a yanka rago a wurin mana lokaci lokaci daga nan yin samu dama ya kai musu kaza kaza zai ya kai musu kaza zai ya kai musu waida zai ya kai musu nono zai ya kai musu kaza daga nan kuma kaga karfinta malam ba ya samu sana'a to kaga irin wannan an ji tsoron irin wannan ana ya ɗauko shi har a ga alaman wannan to ana ya ɗauke shi a kai shi inda za a killace shi ta inda wannan abun ba zai auku ba tun da har yanzu gubbubin wannan bautan ba ta kawo sana nan ne eh, eh inda bauta ne za a bauta masa ko da wasu yanzu tun da lafa asali makalokin fi masu ya khaliki eh amma fa a yi don Allah na zama da yanzu wannan martaba ta kai gargaran ba mutum yana son tabbatar da wani abin da ya faɗi ba la'alla dama akwai abin da ya hanka yake faɗi amma an za ta kai a bauta masa za ta kai a ce a dinga gadin wurin da a alauke shi nan kuma misalin da dara gari ne ya zace wani ke koma gida a wurin wannan gida shi na wuri ya zama gari tun duk abu zai yiwu tunda ba za mu ɗauka nan fakin kinan nan ne wurin zama mu duk sauran wurin ne wurin musulunci ne yadda muka asa kaman to shin huta a fi muka yana ya kamata mana da wani wurin bukka mai ne ba ya'yan nan kaɗai muke da ya'yan ba mu da ya'ya jefa da dama mu ko ina ya kamata mun raya shi da addinin musulunci za a raya shi da ilimi za a raya shi da karatu za a raya shi da aiki musulunci zai haɓaka ta wurin ɗin shi ke nan falin layin hamdu nan ba daga tudun wadda muka taso ba ai ba wai mun taso ne ba ma samta da wadda ba muna ƙaunarta da aka taso mu ma ana ƙirga shi cikin sadaukar da rai a lokacin nan yanzu wannan daji za mu dawo a zai zo nan mala akwai yan koma da suka dinga bin gida gida ta kokoma, tun da yake shi ba zai shawara da mutane ba ta kokoma, wallahi malam su wanda aka bi su ne sun dawo din aka bin bin su gida gida ne na za ku koma wannan daji tun dai da ba zai ji shawara mutane ba ta kakko kokoma nan ta da mu aka yi kuma wancan magana za a yabinta a hankali ta kokoma, Allah ina roƙon Allah ya gafarta wa wani ranar Allah da ya tafi ina haka yana jikinmu ainihin kaki da nama yake jikinmu amma Allah ke jin gida yana shakka a dawo ana zaune ana karatu za ka yi kuma tun da aka dawo musu bai zo nan karatu ba eh, kuma ya kamata ya ruwa ko da ba don komai ba alaka tsakaninmu da ke ko da ba ya ganewa ai kafa akwai abotaka akwai 'yan uwantaka yadda muke da uwantaka da ke amma Allah ya cika mana uwantaka mu har yi mutu muna nan haka ba abin da gege yin wantakar amma dai ya yi rauni mutuka yin wantakar ta yi rauni ta hawi luhumin makanin li akara kabbalar dafniki au ba a da huma sawa'un kanan na kalu minal badiyati daga kauye ne a da ilal hadari zuwa gari a fa'idon allah awul aksi ko daga gari ne a mai da mutum kauye ba zai shi yana iya dauke mutum daga gari a mai shi kauye walakin bi shuruti amma fa dauko mutum akwai sharuɗa hiya Allah ya fajira hina na qalbi kada ya fasa lokacin da koshi a ce a ɗauko shi kawai suke ya fasa shirwa saboda mutane in suka sa kansu za su yi abu ba sa jin tsoro sun riga sun Allah fa zan gani suke iya jin tsoron nan naka iya ladan ka na biyu Allah tun ta haka ku, kada a keta alfarmarsa a keta darajarsa a keta dai wani mutum ke nashi wanda kusan wannan ne ba har lafa lahu na uku tun da kaga irin wanda za a ciro ɗinnan kila a ga kaddarawa idan an riga mutum waɗanda za su ciro shi karfinta ta yan faɗa wajen ciro shi kuna nan wurin salim kafin abin da ke sai da aka karya makara biyu a fashi a makara a fashi za a yi kokon kura a ɗauke ta malam wannan zai ɗauka wancan zai ɗauka wannan ya ja wannan ya ja malam su ɓarkata to kaga wannan ko ba barka ta ba in irin karfe na yana wannan karfen kwai zai faɗo kasa kwate ka ku an ce mutuncinsa to karfin ta wani in ya ga ya faɗo kasa duka zai faɗo to kaga in za a yi haka bai kamata ya gaba daga an ki an keta mutuncinsa ya isa kuma sai da aka karya makara uku aka yaga aka barka makara uku kafin a ce an kai ta kaga nan har yanzu irin wannan kima dole ina da shi ne abin da muta masu tunani suka yi tunani suka ƙi barin abokar gumi allah ji kansa ya kai da safe duk da ɗan talukin nan ya kai da safe allah fa abin da ba yi sa aka yi abin da kawai a daren aka yi tallar kuma kila da Allah ina ji zaton kyakkyawan zato kada a je a cika kabarin da ziyara tunda za a dinga ziyara da kaburbura baka je ziyaran babanka ba baka je ziyaran wane ne ba amma na shi a mai keke daban kaga duk da awar da ita kun rushe a cikin haka ma ina jin wannan na ji da kunne na cikin ya'yansa masu albarka wani yaje ke ce to yanzu dai jiran eh, ne ta abiya ta isa da Allah kuwa zauna da inda yake yau kwana kaza kenan sun da yan agaji aka zuba wannan gari kaza sun zo ta abiya gari kaza sun zo ta abiya gari kaza sun zo ta abiya kaga za su zama ba za su je ko ba sai da suka yi magana akan haka kowa ya zauna inda yake an gode a koma mu tsora aikin da ya samu a kai tun da yanzu nan ana cikin aiki abin mutane sai su juya suna yin sa a kanka ga wanda kake nuna musu ku zo mu bi wannan wannan shi ne wannan shi ne su kuma ce su mu ko muna binka mu kuma za mu yi maka kaza kai mu kuma za mu yi maka kaza kai in ba mai da hankali ba zai ya juya bu Allah ta haka hurmatuhu na uku an ta hawilu lil maslahati ya zama juyon shi din nan ɗauko shi don wata fa'ida don wata maslaha wannan inda akwai maslaha muhaqqaqa ba maganuna ba khalas yuf'al kalkhaufi alaihi kamar yi masa tsoron min baharin rafi inda yake zaune na wuri na zaftarewa na zaftarewa lokaci kaza aka auna aka ji aka dauce wurin nan zai wahala bai zama abin nan ba kuma rafin nan ba zai mutu saboda wannan ba in an duba yadda ruwan nan ke kulluwa rafin nan ba za a iya kawar da shi ba to da aka dai kawai yanzu sai a dauki shi au sabu'in ko ana jin tsoron namun daji ya yi namun dajin nan nau'i nau'i ne akwai namun da suke da fasahan haƙo inda mai rai yake to ko da ban san dabba ko ɗaya ba tun da abin din to do tun da kaga sun faɗi akwai magana eh alade eh alade na yi eh sai dai aladen bene da na daji na daji ma yana yi gaskiya ne alade na yi harajin daji na yi na birni ma na yi balle na daji gaskiya ne tun kugo tun tun kuma shi ma yana haƙe kabali. ka gani ku? to kaga tun da ke muntin akwai tun da sabo duk wani mugun dabba to in ga akwai irin wannan matsalan ana ya ɗauke shi eh eh ai mun gama wannan alaji abu in dai aka ga da hatsari na hannu ba har na kawo dokan ba na ta asali makaloki mutum ya ba da wasiya da ta saba tun daga da ya ba da wasiya bai hango abin da ya hango ba kuma auren babu abin wanda wannan ana iya yi a wasiya hata wasiya misali tun da an ga zai saba akwai bauta akwai kuma zai zama haka kaga wannan ba akwai nan intozarta tana za ka gari kabari ya nan ya zartare ga kabarin ka to dole a shi in an gan shi tun da kaga ba za a iya rufe ido a bashi ya fada rayuwa a kaga mutum ba zai in yi ba da wasu ya ce yanzu na mutu ko jefa ne cikin rafi ta ga wani wasu ya tashi ba za a ji ta ba saboda ta ba tun da ba mu ga wani magabaci da aka jefa shi a rafi ba ba mu ga wani magabacin da ya mutu aka jefa dabbobi suka cinye shi ba annabi ne ya yi sai dai Allah ya sa bai yi ba sai in banda ba don gungu ba hankalinka ya tashi da na bar a hamza namun daji su cinye shi tsuntsaye su cinye shi kabarinsa ya zama da tsuntsaye kama ba a yi ba to kan ga mutum da zai sai to tun da yake annabi ya faɗi kaza ni zan yi mutum ya janyo cece a cikin jama'a ya janyo faɗa tsakanin mutanen shi wani yadda babu nasi wana ba za a yi shi ba min barin auta yi aura ja'i barakatil mahalli ko fatan albarkan wurin almankolo ilaihi inda aka tsakko aka kai shi a da dama wanda suke da gata wanda aka tausaya masa za ga daga garin an dauke shi an kai shi makka ko daga makka aka ɗauko shi daga wani wuri ina jin ihsanu ilahi wannan bawan Allah na da ke kare habbai ya tsaya a rayuwarsa gaba ɗaya kare ta kan kare maka mazan Allah daga yan shi'a ya yi karatu ya yi kakule-kakule a ƙarshe ne ma rayuwarsa ya ta sufa ya kaɗan rike duk abun nasu da ne bawan Allah na yana cikin karatu ba mai tashi yana cikin karatu daga yan shi'a suka samu ka bomba ya kashe wa'in za kashe shi dai bai mutu ba amma fa din ya masa ji yana jin a cikin tarihin da abin nan na ga kasa ne ma kasa cikin kasa kafansa aka jona wurin a kai shi aka cikin jidda ko za a shawo kan abin nan allah ya masa cikawa suka ce nan take gwamnatin lokacin ta ce tun da ya ka ne a rayuwarsa ta ƙare wajen kare sahabban annabi da matan manzon Allah a kai shi makamantar shi kada ka kai shi to saboda ka ka ga yin wannan mutum ya samu wannan martaba martaba ce a ɗauke shi abin da shi a irin nan wurin to kaga falila da daidaita wani abu ne kawai mutum abin da kayan ka shi zai same ka amma dai da wani a kallo a farari akwai daɗin gaban su kuma akwai yadda sai da za masu nuna zama tare da su ɗin akwai abubuwa to an ɗauke da min makani le'a eh, karaku a kai na wuce wannan duka eh eh raja a barakatu fatan barakatul mahalli almanqulu ilayhi da wanda aka dauke shi aka shi makabartan sahabbai na makka ko makabartan sahabbai na madina ai ba kuwa ba tun da na san yanzu makabartan su ma ai sun karu ba a rasa wasu makabartan wa'annan makabartan kusan ba kuwa ce na wurin ba au dafnihi baina ahlihi haka fatan ma abun ne shi tsakanin iyalansa danginsa tun da wasu kan tsaya su nemi makamakabata su mallaki wani wuri su suna son a dinga binne musu iyalan wurin a ƙurbar ziyaratin ko fatan aje shi kusa da inda zai dinga samun ziyara sai kun Allah kaga hata a makabarta mutum ka zaɓi wuri duk da duk inda ka ce an maka du'ai zai same ka amma akwai inda za ka dinga yawan samu yanzu da zai mutum yake zai yi du'a'in gabaki daya amma dai dab da dabburin yan uwa suna son su dinga ganin sa in suka zo ko yaushe za su zo sai abun nan mutum ya samu wannan ba sai ya ne a ɗauko shi a kawo shi dab da inda za a dinga masa siyasar sa dai ka ga monso monso a ce muna da makabarta a nan kekinu monso duk so amma da aka tashi da roƙon da aka yi an karɓa amma sai aka sai mana to ga a ma'azu angon ma'azu aka ba mu to haka ta wanda yanzu ka ga angon a nan da daddare zai wala ka iya tsallaka kwalta daddare a gan ka tsallaken kwalta ka wuce kamfanonin nan ka je makabartan nan dole kafin ka je ka dawo za a tunce ka a wadda bayan a halayi an ƙurba ziyaratin a halayi lahu fahimin tafat hadihi shiru idan wa'annan sharuɗa suka koru babu su haruma na ƙalufu a ɗakko shi haram ne babu ɗaya ba zai fashe ba ba za a keta ta alfarmansa ba babu wani abu da ake tsammani ba, musamman wanda za a yi haka to bai ɗakko shi daga inda aka binne shi haram ne a ɗakko shi قال ابن حبيب لا بأس أن يحمل الميت من البادية للحاضرة بالي في أتقو متسي دقا قوي عينه ذو أقبيني ومن موضع لآخر أتقوش دقا ودن كفا وتقفا ما سعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص بالعقيق can a ƙeƙo inda menoniyar nan ainihin da nan ta yace ta je a ƙeƙo nan wajen zunfa laifaurin yake fahimila lil madina ya kaɗa kotun madina ka kaga makawatan madina kenan waƙala Ibn ibnu mata Ibn umar huna dan umar ya mutu nan nan, ausa Allah yi na hafuna ita ka abu ne shi nan wa an yadfana bi sarih kaga cikin makka kenan ma ya mutu ya mutu nan makka ce kai shi a maje shi tarifa ba nan ne inda aisha ta yi haila ba lokacin da suka zo tarifa sai ta haila ya zubo mata to ba dalilin hailan ne aka mai da shi dai akwai wani abu nashi da faɗi. amma dai nan ba faɗa mana abin ba ana son a shigo shi ko ki a ɗauke shi a fil da shi وقال عبد الله بن أبي ملائكة توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بالهبشة عبد الرحمن dan wajen abubakar radiyallahu anhuma ya mutu ya cika Allah masa cikawa a habasha fa humila ila makkata aka ɗauko shi daga daga gari ne zuwa gari don da habasha anan ma akwai makabarta ta musulmai akwai mai akwai mai amma aka ɗauko shi zuwa makafa fa فلما قدمت عائشة Aisha, الله عنها لتذو كان قبر أتت قبره تذو kabarin, ثم قالت والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت inda na zo inda kake da ba abun ne ka ba inda ka mutu kaga ba za ka kuma mutu ba kenan wannan ne yake ba ni cewa inda ka mutu kawai ne ka wurin ta yan Allah ya zaba ma kuma wurin yayin la'alla akwai daga tunanin mutane za su ci gaba da wannan aiki wannan gaggawa tun da karewa kowa za ka yi ceto wane ma a gona aka bane shi ga gona shi can kuma masu tasowa can jikoki su masu ceto a kuwa an nuna a kurciya baka akwai kakanmu an binne shi ne a wurin aikin masallaci aka binne shi can ya mutu amma mutum ya mutu daga biki ban ta dauke da kai bikin ba amma ni dai na bata na mutu kan da na aje ne don da akwai fa'idoji da za a fa'idanta da nake tunani sai dai in an ga haram zai shigo in an ga haram zai shigo to wannan ba ba kaga dai duk yaro da yake tunani zai yi kaza to ko zai tsaya ya tsaya shi ma ya aiki kura in gaske ne yana bin abin da nake faɗi in ka so nuna da maki shi kenan yana jira ne a daina zuwa noman shi ma daina zuwa karewa din ban fasa zuwa ruwan ba kaga duk wanda je gonan zai min zai min du'ai zai yi du'ai kuma za a ɗauki aikin sosai kuma ai kokari a mallake kan da ke wurin din ya zama a damfara wurin sosai damfaru. duk wanda abu ya yake da makabarta a wurin komai akwai a gona akwai makabarta nan da maza a damfara masallaci za a yi menene har ma yan gefe gefe yan ƙauyen wurin karfinta a yi musu makaranta kazan kake wani zai ce to shi yana son floti ma ya zauna a wurin shi ke nan tafiya ta yi tafiya don ke ce eh, lalle fa gonan nan ba a bata ba ta kwakken mutum ya fara ya mutu a kai to in Allah ya yadda haka to za a yi haka in kuma Allah bai yadda mutu ba za a yi ba ya dai ba in aka hango a eh, lalle ga wasu suna da sun su kan sun lashe takobin sai sun hako gawan nan to shi ke na da kwata da wadda ita kusa da kuma amma babu wannan bai kamata ba mun ko za a ci gaba da bautan wurin din da sauransu nan za ku fi hanawa shi kenan amma dai na ma da wahala ta sau daga nan ainihin za a ce to lallai fa noman nan da gaske ne don haka nan ba noma ne ba noman na ibada ne ba e noman na ibada ne na a ara a samu dukiya wa addini ne ba wai ibada wannan gonan za a noma in an noma ta za a samu lada ba wannan ne ba noma in aka yi wannan fahimta kuma annan ma an yi abin nan kamar yadda irin fahimta hudu-hudu ina aikin da aka fashi kamar na sauran abin nan mutane suka dauka kuma shi ne gano ruwa wanda kisar kanta bibiya ne dalilin ruwanta bin aiki ina masu aiki ina malalata ina maciya amana wanda za su je maciya amana ba su zo ba su ce sun zo su zo aiki su fita ta ga maciya amana ne su tashi kafin lokaci maciya amana ne suna zaune a wurin ɗin kamar ba su zo ba maciya amana ne ana kallon kaza ana kallon kaza wannan ne aiki annabi Sulaiman da ya dinga bibiyan mutane har dabbobi har tsuntsaye kuma idan sa umar ya kwatanta radiyallahu anhu wancan kuma alaihi salatu wassalam saboda nuna mahimmancin al'amarin din tunda kullum ne ne za ka kama an kama da kana fafawa rana ɗayan ka je ka da abin da aka yi ba irin sa suke nema ba abin da aka yi ba irin sa ne ba za ka tashi mutuna a wuri in ka zo kasar da wurin inda ka ban mutane ya kai a gaskiya ba gani ba yanzu abinda za ku koma kenan in zana nan kuma in kuka koma haka za ku ci gaba da ci baya za ku ci gaba da ci baya wanda ya kamata ko gittowa kai kasar da kai tsananin da ake ma ya ninka naka kamata ya ta kai kusa sauta mana ya za a kai kaza ya kamata kun bar kaza ya rawa kana bani makaranta za a batta sake to do Allah ta nesa yaya za a yi wanda ita ba ka zuwa ya ake yi wannan gasa an san kana nan an san kana ne ne ne to zai ce ina da uzuri kaza kai dan makaranta malam makaranta baka da uzuri ba a neman ka da komai sai wannan makarantar in ma wani abu ya taso to ka je abin da nan sai a yi min uzuri ga aikin da aka sami in ku ana so in bar wannan aiki sai a samu wanda isa ne in wanda isa min yace in bar nan to na san ya tan da wani ya san inda isa min nan aini abu na ai ana kallon biri ake daure shi guyan biri ake daure shi a gindi in kaga an ce ma je ka koyar ai kana da wani abu ne da wani bai da shi har akwai wanda zai kofe ka kai kai kana da mai masu kofe ka amma eh, masu kofe ka amma kai ba wanda zai kofe ka akwai wanda zai kofe ka yi wancan aikin din to amma nan ba mai kwamaka ba zai yiwu ba makaranta ka ce a? Ah, to na koyarwa to shi kenan tun na koyar yau ban samu gaba alai da Allah ka je ka rike ni a jira ne anguwa to ai da kai muka yi daba da aliyu ko aliyu ne ke koyarwa aliyu na koyarwa na koyarwa na koyarwa kawai da ita su tafiya sai ke na muhammadu sani da Allah zaka rike ni a na za ni anguwa Ah, kai ne ya kawo ka ce ran dan wana ne aliyu zai ce rai bai zai mu ce kama ta kawo ka saboda aliyu muka sani kai ba mu san ka ba aliyu muka jarraba kai mu jarraba ka ba aliyu muka san halin ka kai mu san halin ka ba shi aliyu shi ya san halin ka amma shi aliyu ai ba shi ne mu ba da ka ba da maka turo wani wani mutum don za ka je abuwa in ka za ka turo ku dole ka ba da gab ka turo shi nan da wata ɗaya mu duba shi zai iya a mun ma san shi zai iya bamu abin da zai bamu ba ka ɗakko shi ka kawo mana ba in ka ɗakko shi ka kawo mana muka ce ba za mu tafi tare da shi ba kaga ka neman yamanci mutuncin su kuma wannan baka taimaki tafiya ba ka ɓata tafiyar ne tun da ka kulla gaba a tafiyar kana da sakamakon ba su haɗa faɗa a wurin Allah wanda ya haɗa jama'a faɗa in yana da sakamako to kana da irin wannan sakamakon jama'a suna tafiya abin to mai rumu rumuni rumu sai ka ka janyo gaba ta shiga cikin su ai ka za a ce maka me za a ce aliyu dai ta tafiya sai ce nan ina mamudu da zo mu tsoka ce karke min ajina mamudu za a ce ah, kai me ka hauka ita ina zo nan koyar wane na yake yanzu sun ga ke je ka abinka kasan in ka tafi za ka ce malam bai yadda da ni ba malam ya ce mai mutunci ga wannan yana da sakamakon mai haɗa faɗa sai ka ɗauko mana sun kace to za ne buwa amma akwai muhammadu sani ka san shi ya kake gani ya yi in toro shi ya kofi in na duba na zuwa ce ƙali shi ka gaba yi ba bai tozarta ba shi ke nan a tsakaninmu da kamiyoyin tana ka asan ba da sami gaskiya koyarwa ba ta dace da shi ba da dai rumfa ce zai iya riƙewa na fanki da kaza na fanki da kaza wanda aikin sa kirga kuɗi da zama da jama'a ba zai iya koyarwa ba ba kwana zai koyarwa sau da kada mutumin kirki na ɗari bisa ɗari amma ba zai iya wani aikin ba ina ji ce eh, ya yi ya yi ko kuma ban fanke ba kada maimakon da na sani da eh, shi ne waye ke nan ka faɗi min abin da ya san zon ganshin ganshin da ya nemi bayanin sa in kalli abin da kasa ba sai na masa ita ba da daga ne ke ke kawon ka yayi to amma ko yawan samun tsogoni taki da muke ta samu da za su mu muke kara shi akwai inda bai kamata ba a same shi sai a same shi haka kawai ka zartar da kaza ka gaba a haka ta zo daga nan a wannan a wannan dole ne za a yi abu nan me ma ne taso da magana eh ita ce amma fa wanda taso da magana maganan gudu shi ma akwai wanda taso da magana hatta gudu don aje duba aikin din akwai wanda taso da magana wani abu ne na ɗaƙo sai na kwatanta shi ba magana a yi eh? Eh? akwai bibiyan aiki amma daga wa ishigo shi ne amma akwai abin da ya zai wa yin eh duk wani abu ne ya kawo shi eh eh daga nan yana koma kan misalin a na wata noka kayana cewa na ce kamar misalin a ce gonan da na mutu ɗin ba na mutu an bune ne ba buri na saboda a ɗauki zuwa gona aiki ne to yi nace kada ku ɗauki noma wannan ɗan zirin ki ne samun lada ran da za a noma wannan ɗan zirin kowa zai gidan ki samun lada ka san ƙaramin aikin mu ne haka to ba muna nufin ne a noma nan wurin ki ne ibada ba noman ne a yi noman samun kuɗi a yi noman wa addinin musulunci jari saboda kana kada a waye gari kaga za ka yi abu saboda ka za a juya shi a kin ke wani abun daban daga nan kaga an koma daga yanzu za ka ce ai wata a saba kamar misalin yadda ga dalilin hudu hudu hudu aikin da aka sa aka neman shi sai mutane suka da fassaran suka soma wani abu daban daga nan sai aka koma a koma har dai duk maganganun da suka shigo suka samu shigowa to haka to shi kenan an kulle maganan ɗin ina ne? ƙala abin nan na dan Aisha da zo ta kalli abun nan ko a ta kabara ko ta zo tana cewa sun makalat wallahi law hadartuka ko da na halarce ka a can ma dokinta illa haitu mutta da ba abun ne ka ba sai inda ka mutu walau shahidtuka da na halarce ka kuma a can ma zurtuka da ba zo ziyartar ka ba saboda tana nuna su ba ka yawan ziyartar ka amma saboda ita ba zai yadda aka yi ba ga shi an ɗauko shi kaza shi kaza shine za ta je ta ziyarce shi kada mata su ɗauki wannan za su dinga zuwa ziyara koya shi kuma ya nuna ba a hana ba amma kuma ba a san abin da yi wa hada al-inkar min as-sayyidati Aisha radiyallahu anha kana bi sababi bu'dil mahafa ta nuna kyamanta saboda nisan wurin allati yahsulu lil mayiti bi sababiha at-taghayyur ai zai haifar da canzawa wa kada tun ta haku hurmatuhu kuma ana keta alfarmansa wallahu a'lamu na'am eh ke kai to me za a gani a tafi ana tunanin kashe shi aka yi ko ba kashe shi aka yi ba eh to ana iya dubawa to ai ka yi yasa idan mutum ya mutu idan wata mutuwa sai likita ya duba duk abin da za a duba an riga an ɗauke shi da wanda da ke a iya cewa abin ana ganin eh, akwai wani abu da kace shi aka ana gaba kace shi aka ba har za a iya ganowa akwai kace shi aka domin ko ba a yi shari'a da shi ba kaga zai zama rautu mutumin nan dafi aka ba shi ana ha'a ba dafi aka ba shi ba mutuwa yi kamar yadda muna ji labarin sa dafi magana sa dafi magana sa dafi magana sa dafi ga yanzu sa ce ina neman ya zama jiki E! eh eh mana ayin wannan ma ita ma ba hanawa ta yi ba ta dai da an yi haka kaga ta nuna kyamanta to amma kuma ba ta ce abin da aka yi bayi yi ba ba kuma ba ta ce kan wanda isa ke ba eh, kuma sannan a yanzu akwai ma kayan daukar da za a ɗauki sun cikin lokaci guda ina jin yanzu gaba ko daga lagos ai awa ce da hudu ya kawo ta go sai dai in an samu matsala a hanya amma ba matsala aka samu a hanya ba awa ashirin da hudu ya kawo ta eh? ba ma zai kai ba to kaga wannan babu duka wannan ko daga nan ake ce za ka yi ta mai duguri ɗan za ta je to kaga wannan duka wancan maganan canzawa maganan kusan za a iya cewa ta kai albukawo alal mayyiti kuka akan mutumin da ya cika قال المصنف رحمه الله وبكى ba laifin kuka da hawaye kuka da wani abu mai kama da miti ko kuka ko ya fi da sauki. amma bai kai a yi magana a sautin ba inda mawafi wa su, wanda za a yi kuka a yi waka a tafi ana wakan din ana faɗi ana amsawa bila rafi sautin ba da daga murya ba wa ƙaunin kabihin da munanan maganganu kaga irin kukan yan shi'a kaga ai har ta ce ake shekara shekara ya zama addini ma bu wanda suka yi lokacin asura kukan da kafa kafa ake tattai suna aikata irin abubuwa dai wanda ma anzalallahu biha min sultani wannan annabuna har a taro a yi yanke yanke ma'ana tun ana yanka dabbobi aka waye gari ana yanka dan adam ba ci suke ba amma a datsa mutum a ce da ya zubar da jininsa a kan kofi ne har ɗan ƙaramin yaro kaga an sa masa wuka an datsa an ta dannawa jinin da zubo a tsaura masa rawani ainihin duk jikin safari kaya ga jini ma masoyin kofi ne daga wannan wani abu ne wanda yake ainihin na fata addinin musulunci tunda wa zai kalli wannan sha'awan addinin musulunci a ce addinin musulunci in kana son mutum sai ka rauna da jikinka in kana son mutum kowa zai shiga cikin wannan addinin kenan shi ma sai ya yi haka A ɗauki ƙarfi a dinga gurzawa a jikin mutum duk mutum ya ɗaɗa ya jikin jikinsa jini na zuba a wai a matsayin yana son mutum daga hala shehu na akar albuka da albuka bil alifi al-maqsura al-buka kaga akwai al o aliful mamduda to amma a wannan mai aliful makasura al-buka bil alifil maqsura yani isalatu dami zubar da ji isalatu dami zubar da hawaye shine al-buka bidone sautin babu sauti wa huwa jaizun على لأهل الميت يا تجا وإن دا أكيمة متوى إن كان بالصفة المذكورة وأما البكاء دجا أفا ممدود بالمد فيطلق على من رفع صوته بالبكاء alal mayyiti wa huwa haramu kaga irin wanda yan shi ajiye su yi zanga-zanga su jera ana tsoka ana wane ne wani ali zalika shardun wani ajali zalika shardun wannan akwai sharaɗi ga wannan sharat al-musannifu kai ba saboda wannan sharat al-musannifu muwafaqatu sunna inda al-buka a dace da sunna wurin kokan nan alal mayyiti min wajahaini الوجه الأول عدم رفع الصوت بالبكاء كذا أذى صوتي أي من غير نياحة باتاردا قلوروا با باتاردا صراخ با قرمتوا با الثاني نبيو الامتناع عن ذكر الكلام أنا هنا امبتم مغنى كذا أنا كوكنا أنا امبتم مغنى أنا مغنى almanhi anhu maganan shar'an irin su kirari irin su wane ne din nan duk wa huwa ma abbara anhu bi qawlihi wa qawlin qabih مثل أن يقال عند البكاء على الميت كمن قطن قطن أنا فدي ورمتو مخطوف ويوان مخطوف معنى أن كمن فكنت أخي أكاد أوكي تبقى كليا بقى hatsafa wanda shaho take yi yake yi an surewa ne au hubu ko an wace shi au la yastahiqul mau wani bai dace da mutuwa ba ya yaro mala ina kan ganiyarsa ya yi kaza ɗinsa ya yi kaza ɗinsa bai kamata yanzu ya mutu wa yanzu kaga wannan babu shi ko wance yanzu mutuwa ta ba bai kamata ba ta da fitarwa an kirya kaza ga an sai mata gado za a yi mata aure za a mai gasu ta mutu wannan ba kai za ka ba Allah ba Allah ba alu lima yuridu ba a ci gyaran Allah au wa ta saboda ta wannan jaha'un din a jashi wawan kita azhara wayo karewan bayana wanda wani ya mutu ko ya ta wanke ta mutu bayana ya kare ko ubana ya mutu ko mijida ya mutu ko mata ta mutu a dinga irin wa'annan ana irin wannan dogon sautin ana nuna so ana nuna kaza ila akhiri ma kala dalla ala jawazil bukai almasharuti abunda ya nuna ya nuna mana halaccin kukan da aka faɗi kaulu ibn abbas radiyallahu anhuma matat zainabu ibnatu rasulillah zainab yar wajen ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta cika fa bakatin nisa mata suka dinga kuka waje ala umar ya daribuhun da bisautai umar ya ɗauko bulala ya dinga ainihin shashauɗa masu fa aka ba rasulullahi biya da annabi zai kama hannun sarki kai ba haka ce ba kaga bai bai ce ba a duka ba sai dai ba haka ce ba a wannan halal ne a ai qala mahlan ya umar hattara ya umar eh haƙuri eh haƙuri bari sun makala sannan ya ce masa ibikina wa iyakunna wa na'iqat shaytan ko yi kokan ku amma banda ainihin kwaramaton kururuwar shaitan kururuwar shaitan shi ne mai kama da wancan din wa musibata wan a zahara da dai sauran kalmomi sun makala innahu mahama kana min al'aini wal kalbi fa min Allah azza wa jalla duk abin da ya kasance daga ido hawayen da ya yi wal kalbi da abin da ya taho daga zafalfalar zuciya wannan daga Allah ne azza wa jalla wa rahamata kuma jin kai kawo shi wa kana min al yadi abin da ya kasance na hannu kaga ya ga kaya kenan ko amin ya ɗauki hannu sai rushe wani gini da ke kusa da shi saboda bacin rai ko ya ɗauki tukunya ya kwaɗa ta da ƙafa ko ya ɗauki ƙwarya ya maka akan ƙwarya ga wannan ba hankali ciki wannan ya faɓa wa shari'a wannan shine na abun nan wannan na hannu wallisa ne da ƙorototo na harshe haza fa min shaitan amma ido ne hawaye fa min lahi zuciya ta ƙoro ta tafafa ta tafafa kila hatta kai tana tafarfasa ka azizul biljal wannan duka ba za a nan ba za a ba abun nan ɗansa ba amma abinda ya zo hannu ya aikata ko na jiki ya aikata wannan ba kyau wannan daga shaidan ne وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت لما توفي ابن رسول الله لو كتن دان وجن منزان الله يشكى إبراهيم بكى رسول الله عن ابياه هواي فقال له المعزي شي مي مسا تعزي اي كي تيما هو نيني دي مي مسا تعزي اما ابو بكر واما عمر انت احق من عظم الله حقه كي كاي مي بسي سنتا وندا آه، يجرم مع الله حقه qala rasulullahi ma'ana kamar yana nuna kokan da aka yi ka yi haƙuri kai ne ka fi cancanta ka yi haƙuri kai in ba ka yi haƙuri ba mu ya za mu yi tsada yake cewa tadda ma'ul'ain wa yi hazanar alƙal. wala na ƙulu ma ya sukitar rabba ido kan yi hawaye amurin ne makalokun wa ya hazanar kalbu zuciya kan yi bakin take takan damu wala na ƙulu amma ba za mu wani abu ba zai fito ba ba za mu faɗi ma yiske tsoron ba abin da zai fusata Allah ba wadalla ala tahrimil kabihi wacce ya siyahi wannan ya nuna mana ko kuma yana nuna mana bisa harancin magana mai muni da da kormoto ma ja an masarokin an abdullahi radiyallahu anhu qala قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية بيت كمو أين يعني ليس منا بيت كمو مو الأمم أينهم آه الله باين الله مبيا النبي محمد من لطم الخدود وندي معرفتك سوداء أبو يادم نجي تقهر نوفي دوكي كيشي وشق الجيوب تكي هئنا يا قوي ريقا ودعا بدعا والجاهلية يدنق قرمته إذن قرمته الجاهلية واواني واواني والنكين جواز الدفن الجماعي حلسين بني متانيها دي أيراني أه أبني متانيتكي saboda وصل اليه da suka قال المصنف رحمه الله وجمع أموات بقبر لضرورة وولي القبلة الأفضل دتار متتو أكبري دم وتبكاتا فانا وولي القبلة الأفضل وولي الأفضل القبلة في يزمكين جهر القبلة an alfa ce a gaba a jera wa'annan a baya a jejera su ko da an yi abin nan in an face haka to a jera sahun huna a jera sahun huna amma dai ɗaya ne a gaba kaga nan ko yana nuna wani abu har zuwa lahira ana zaɓen shugaban ta a kabari ya dubi abu na da so kaga musulunci ya nuna mana mahimmancin zama da shugaba mahimmancin da'a mahimmancin biyayya ko wannan yana gwada mana lalle duk an da musulmi suke suna da babba suna da karame su ba za a ce yau mutane daidai suke ba to ba za a ce daidai suke ba ba za a ce ba mamaki wannan yan wayoyi inda kake gani sun fi liman a wurin Allah a ka ga wannan ba wahayi aka yi musu ba illa a ganin ido ko ya fi karatun qur'ani ko ya fi bautan Allah ko ya fi kawaki ko ya fi daraja a kaza ko ya fi kaza ko ya fi kaza cikin abubuwan da suke da daraja a wurin Allah za a dubi wane a ganin mu ya fi sai dai ba mu sani ba wurin Allah ba za mu tsara tsarkake shi ba amma ba za mu taɓa yadda wannan da guraye ya yi wani mummunan aska ce duk ɗaya ne kowa ya na shi Allah ya san wanda wanda Allah zai kaba kuma ba annabi ya faɗi ba wani ne zai zo ya faɗi yau da abun ya zo a doka haka kowa ina ki ga dokar dalla-dalla ta kai martabar ana iya daidaita ana iya da amma kawai wani muke tashi ce ga yadda ga yadda to kaga nan me yasa in za a fashi gaba za a fa wani a gaba in akwai babba a ciki wanda ake gani na da martaba kuma mutane suna iya ganewa a fahimta su ku haɗu wani ya fi wani to za na fashi a gaba sauran a fasu a baya قال المصنف رحمه الله ناي مصنفكم idan tura adadul amwati idan yawan matattu suka yawa idan adadin matattu ya yawa Auza ka da dafani ko kuma wurin bunnewa ne kaɗan in an ce za a yi wannan kabari wancan kabari za a ci wuri da yawa kuma ɗan wurin ba yawa gare ke ba su kuma wayannan matattu kafin su da rake su bi kasa za a samu dogon lokaci wannan ana iya tara su a rabi guda au azzara wujudu hasirin ko ba mai haka masu haka sun yi kaɗan to dole sai a kwafe da kawai jaza dafanahum bi ƙabarin wahidi ya halatta bunne su a kabari daya li'annahu mahallu darura tunda wannan wurin bukata ne wal qa'idatu taqulu lid darurati ahkamu lalura tana da naka hukunci hukunci wa sawa'un kanu rijalan faqat maza ne zalla aw nisa'an faqat an zukuran waina inasan kai ko da haɗe suke maza da mata fal hukumu wahidu walakin yukrahu jam'uhum li da darura amma ana kyaman haɗa ko in ba dole ta kama ba wa yustahabbu istinanan ana so ta hanyar suna tarti fil dafani a jera tsorin bunnewar بحيث يجعل إن ضعف أفضلهم وأخيرهم في ينسو ما في في تنسو وجن اليري مما يلي القبلة ثم الأول صنن فرقه فالأول وتكون المرأة خلف الرجال ما تذات ذمو أبايا مضر yau da kamar misali a ce mana nan Allah ya karɓi ranmu lokaci guda ɗaya ko mu mu wannan yara mai guda ɗaya matan nan kamar yadda suke a duniya a baya a za a ce su su haka maza gaba mata baya haka suke tafiyar su wa in kana fil mauta sibiyan in akwai yara a abin nan ila ja'ilatin nisa'u ainihin khalfahum za a sa mata ma da bayan yaran عن عبي عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أهد في ثوب واحد النبي نهض فكان مضى biyu daga waɗanda aka ce shahidan uhudu a tufafi ɗaya ma'ana ba tufa ɗaya za a ɗauko su a sasu ba kamar ƙwayoyin gyada a ƙwaso ɗaya a lufafan ta mutum ɗaya ce sai a raba ta mutum biyu saboda karancin lufafan kuna jin wani sai da aka hada da yayi aka buge shi sun ya ƙolo ayyuhun aksaru akaran wane ne har hadda lil ƙor'ani tun da ƙor'ani na da maziya to a fashe a gaba sai kaga Umar ma yan majalisar sama da sa alqur'ani ne yara ne ko dattawa ne ko yara fa idza ushira lahu ila adihi ma in an nuna masa wannan ne qaddamahu fil lahadi sai a fara fashi alhadu wa qala ana shahidun ala haula yawm alqiyamah ne ne shaida kan waɗannan gobe kiyama wa amara bi dafnihim yasa aka bunne su fi dima'ihim da jinin su ba a masu wanka ba walam yughassalu walam yusalla alaihim ba a masu sallah ba don da annabi ya riga ya masa shaida an hisham bin amir qala shukiya ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-jirahat an kawo annabi ko kan raunuka tun da na raunuka suka ji ba ƙanana raunuka ba annabin ma dai don dai annabi ne in banda ba za ka wada yana kwanci tun da mutumin da aka zubarwa da haƙori biyu haƙori biyu yau da arau take za a kama su haƙorin sai an ma allura malam wani an maka in an cire maka haƙorin sai ka ji da shi ba an cire min haƙori yadda na so mai an yi da haƙura ka sun yanzu sun yi sun ya ya nake ba komi ba komi yanzu na cewa wanda ya kawo da masu tashi mu tafi sai likita ya ce a zauna nan sai ya zauna muna hira da shi a ƙofan asibitin sai ni na fito kawai mu tafi an gama sai ta zauna nan mun na zauna muna hira muna hira ban hawa ne ba kawai na gani kamar na ana kewaye da ni ana tuni yayyafi da kankara tun ka ta ko'ina na yi kirbin haka kalle ne aka ce dama ba ka da lafiya na cewa ni lafiya na lau ban san yanzu da ka ɗauko na kacin ke da wurin ba ni dai na tsinci kai na kawai ana kere da ni to mana an kira mutum guda biyu shi su tsalle su aka yi da wahala amma kuma ya liƙe ba a maganan duwatsun da suka sauka a jikinsa ba a maganan dukan da aka yi masa da madoki a baya wanda kusan kama kusa a masa baya amma a haka shi ke zagaya ku yi kaza shi ke cewa a rakko kaza shi ke cewa a yi kaza shi ke cewa a yi kaza sahabbansa sun wa an musu haka su kasa ce ya manzan Allah yanzu kana jan jiki ne kawai sannan ce za ka yi haka gona man nan an je gonan yamma ta aika ga mutum ya kanti murgila mai ashirar okwara eh? ana wafa ana dariya ana zuga ana wane ne ana ma kakai abin kunya ka cikin halin sai ga mutum kawai in an ce wane bari ya amfawa ba to kaza zai ka toya raunuka a ce a lokacin na ta kowa a haka masa kawari yau ma'ahud kala in shiru wa aufi to ko haka ramin ko fada tsaki. wa afinu ku kyautata lamidin a sassaƙe a gyara a lailaye wadda da finul itinaini a sa mutum biyu a rami ɗaya ainihin wasalafa ana ya sa uku mafi kabarin wahidi tun da galabiya ana kallon galibanin abokai wa aksar aksarhum ƙur'ana sannan ganin aka zama haƙura لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالآفية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين